بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سلام زمائل جيدي نبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تو أسلم زما كبير كنكوشي أجي أجل من تسيكا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كشي وبيكا مالك ربيكا akwai bara mari gayanteyo kan na kai bara botoyo mbina na kwai bara najasa najasayo to mari zama ya curo kurpei kana hillan li bani isra'il abal halal no bani isra'ilu se abal halal no bani isra'ilu se ikpena cin se no halal muga ma muga ham ka da na kwai ci boto abin na kwai ci najasa abaran se no halal إلا ما حرم إسرائيل على نفسه تو ديالين ديا هيدو كربي بالانسينو حلالي إركي بيبي دي ناحي فحرام تاوان سي ماليو دي كنا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فاسري هيكا عندما يعقوب عليه السلام أكاتي هيكا أحرم تاوى أبو موسي فاسد جمانشي إسرائيل نبي الله يعقوب ونشنا فاسدي هيكا نبي الله يعقوب أحرم تاوى أبو موسى أن كبر حرم تاوى أبو موسى لكيتنو من قبل أن تنزل التوراة زائر كي بيرنا التوراة زمانا لموسى سيجنا عليه السلام نعبر برهيكا أنا حرم تاوى لتي أبو موسى أنا أبو موسى ana haifi ma ni haram haramtawa abin wasai kana kirpe haramtawa sai dia irfe gun ko kwarewa teno zama mu ka bi ka haika yahudiyo dun ta mako kiriya ka haramta wai da hunno za a taura kuna da ya na bara annabi yakuba alaihi salam ana bon gai gai na mari mari fuka wakati da daidai a taura can musu na gina. to irka ya ce qul fa'tu bit ni ar-rasul muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne yahudiyo da danna cinari cinin mace sai ka fa'tu bit tawrah da yawa kana sai a taura mai a taura di no tilaka zamanan din musa da kana sara fatruha ka to irin diya a kuranun kayo irfafe ke mai na marifin wani haramtawa andabi a kuguse irin diyara a kuna fatluha in kuntum sadiqin yaba in kuntum sadiqin de de lallino bara cimtiri no no mane cineka no dum ko cika irpe ana hefu wani haramtawa annabi yakubu sai kana cha bongo ya nan haramtawa bongo sai ya to dia watira di culin diyani ni doyo de de lallino bara cimtiri no no cineka no cibamo alfawi ci ka arrasul ceejin nga sallllahu alayhi wa sallam nindi fabuhitu nan biti hin ka kana a tawra dingo na hin ka kana araba cene cene to da ya lindiya sauni fara ka ba ka yahudiyo jin ko cehe ka tangar dum ko ke a ga hayfo ka sa kuna mace guna kuna Haifa ka guna kuna ngam ma sirani ka hayfo zuwa to asar kwa kun fa man iftara ala allahi alkadhib asa wa bayu warka kurfai ci haika a dumu ko takarfai kai mai riga bai sun ka ci wannan sai batun fara ka ni hujjan wannan sai ka annabi yakubu alaihi salam nga ce kana ma'arifu haramtawa bongoga an jirfe haramtawa irfe ya nan ma'arifu kan da barar haigayen tiyo kurfe cin sai halal to hujja gayyo cimiyon hune batume o banna warka ka cehey ka tangardum kota kar kwekwe riga gani fa ulaika hum zalimun to na ka coro ya yana bongo zalin siwo na bongo zalin si nan ma cimi nan mu ka kai ko tangarte ko ko ta karfe kwekwe beli riga to abin da kweyo ci kul sadaqallah ni ar arasulu sallallahu alaihi wasallam macika o norpe na cimite norpe na cimite kasi mana labari nokite o annabi yakubu alaihi salam senni kuna o yano ngadi banna irpe mana jiya tare ka de zumani kurpei akwai tare na cimite mai cine da kurpei kuna asa fattabi'u millata ibrahima hanifa daya haika himan na nuno wa salama zama ya tamma kan dabi ibrahim hinka kanna ya ka hindigana hindigana salama tarahi tamma ya ka gana da ma akwai bara hinfono ka akwai bara hanifan hinfono ka a kai daidai no ka kabe ka hini fumma kurfai tam a kabe no ka hini kowani kurfai tam kamu alfayoci na bara addini a salamantarewa wama kana min almushrikin annabi ibrahim alayhi salam adon si za a huna yo hari ana an duniya a si shirku tere kuna wo ba cene cene cene ana bara toru te kwe ba cene cene assalamu alaikum ilka malti tambon kano yo ilcho yinun ka abakaina anunya dika bainano muhammadu thani isa tahir wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu